Cikin amai ta kalle shi ta ce, ina jin sanyi don Allah ki taimaka ki kai ni ɗaki sai ki dawo ki canza kayan ko. Kallon yanayin ta Khadija ta yi da ya jike da amai ta yi gyatsu ne ga kuma aman da ke gun bata kwashe ba. Ba damuwa cikin ranta ta yi murmushi. Ta rike Salma suka fito Salma na ta dukawa har sai da suka shiga cikin ɗaki Salma ta kalle ta. Ta ce ki sa min ruwan wankan sai na je na yi wankan. Ba na so ya yi zafi idan kin sirka ki kawo min na ji. ina son shi da zafi sosai. Khadija ta ta kalle ta ta ce to shi kenan. Ta shiga ta haɗa ruwan wankan da zafi-zafi sosai ta kawo mata. Salma ta sa ta ciki ta cire yarinta da sauri wayo Allah ba zan iya ba da zafi ki ɗan rage shi a ki ƙara sirkawa yayi laflaf laf Khadija ta ce mata to shi kenan tana zuwa ta ɗan zubar da ruwan ta sa hannu ta sirka mata shi ta fito ta ce mata anti Salma na gama ta ce to Fito min da ɗan doguwar riga wadda ba zan sha wahala sosai ba ta ce to. Shi kenan bari na fito miki da shi ki gani wanda ya yi miki. Sai da Khadija ta fitar da kaya sama da goma sha biyar sama na cewa ba su ba. Khadija na ajiyewa a kan sai da ta fito da na sha biyar ɗin. Ne ta ce mata iyayi. Salma ta kalle ta ce Khadija ke san ba za a koma da kayan nan cikin durowa, ba. Ba guga ba ko? Gaskiya ya kamata a ce ki goge su kafin ki maida. To shi kenan ta Salma ba komai zan goge. Ta kwashe kayan ta zauna sai da ta goge tsaf ta maida cikin sif ɗin. Ta maida cikin sif ɗin Salman sannan ta kama hanya ta bar ɗakin. Ta Tana zuwa ta shiga ta cire kayan ta ajiye su a banɗaki ta canza wasu ta ɗauraye jikinta sannan ta canza kayan. Mohsin ne ya kira ta ta fito ta tsugunna a gaban sai Mohsin gani murmushi ya ce ina son ki princess ina Alamu ya mata da hannu a kanta matso kusa da shi tana matsowa ya sa hannu zai rungume ta. Ta ce ya Mausin dan Allah. Ya ce haba Khadija ki tausaya min mana. Matsowa ta yanda ya umarce ta ta yace ta tsuguna ta tsugunna ya manna su tare yana ta aika mata da sakonni masu zafi wanda hakan ya sa gabaki ɗayan ga galabaita musamman ma Khadija. Da ta gama shan tsume tsume da su kayayyaki, Hankalin Hankalinsa ya tashi matuka. amma ba yanda zai yi kallon ta yi idanunsa ya jawur. Yanayin canza fuskarsa ya sa ya ba tsoro ya musu me ya faru? Ka ga yanayin ka yadda ya canza? Kallon ta ya ce ba komai Khadija yanzu me za ki Ta ce kwashe abin nan zan yi sai na yi mofin ɗin gurin. Na yi shara ka ga ba a yi shara ba ko ya ce to shikenan. Ta tashi ta ɗauki mofa ta fara share gun sai da ta gyara gurin tas. Ta sa turare ta sannan ta koma bayi don wanke kayayyakinta da aka ɓata. Tana cikin wanke kayan ne ta ji kiran Salma. Fitar da da ta ta ɗaure da sauri Mohsin ya ce don Allah ya sauri ko wani abin take bukata. Ke san masu ciki da sauri. Da sauri Khadija ta shiga dakin Salma tana zuwa Salma ta kalle ta a gyatsina ta ce mata dambu nake so na ciya za a yi kin ga kuma ina Jamila bata dawo ba kuma a buƙace nake ba ba zan iya ba. Bebin cikin nan ya matsa min da yawa biki ji yadda nake ji ba cike da tausayawa Khadija ta ce Allah sarki an da salma ki hakuri. Ai ke ma ke san dambu abincin ƙauye ne insha Allah rabbi yanzu yanzu zan miki. Kina so a sa miki nama ne a ciki? Ko me ki faɗa min yadda kike so? Kallon Khadija ta ta ce ina so ne a saka min nama da kake a ciki sannan ki ɗan haɗa min ti yayi kauri sosai. Da kauri sosai ki kawo min ki ɗan soya min ƙwai. ki kawo min da bread na haɗa na samu na ci. Har Khadija ta kai bakin ƙofa ta ce Khadija ta ɗan jajawar ɗan jawo durowar can akwai magani ki ɗauko ki bani ki ɗauko min ruwa a firiji ki kawo min na ɗan samu na sha ko. To Khadija ta ce ta buɗe firij ta ɗauko ruwan sannan ta ɗauko maganin ta kawo mata. Ta ce Anti Salma ya ake shan shi na ɓare miki. A ƙyatsine ta ce mata duba na ki gani. Khadija ta duba ta shirya mata yadda ake yi ta miƙa mata a hannu, sannan ta buɗe robar ruwan ta miƙa mata, ta tashi ta fita. Tana fita ta tsaya cikin ta ne da ya yi ƙugi ya tunatar mata da yunwar da take ji yanzu. Ya za ta yi, me za ta ce, shiru dai ta ce bari ta dafa musu dambun gabaki ɗaya kawai. Tana shiga kicin ɗin ta ɗibi shinkafa sai dai inda Gizo yake sakar, ba ta san inda za ta kai ɓarjin shinkafa ba. Fitowa dai da shinkafar a roba tare da hijabi a kai. Musin ne ya kalle ta yace ce Khadija ina zuwa haka? Ina za je ta ce anti Salma ce ta ce za ta ci dambu shine zan mata. yace ce Khadija kin ga cream kuwa ina so na ɗan zaga ki taimaka min na je bayi. Na fito tukunna sai ki abin nan in shinkafar. Har ta ajiye shinkafa sai ce no kira mai gadi ki bashi. Ya bayar a barzo miki shinkafar ko? Ɗaga masa kai ta alamar i eh, ta fita ta miƙa mai gadi sannan ta dawo. Ta taimaka masa ta kai sa banɗaki sannan ta dawo. Har za ta fita ya ce zo mana. Ido ta ɗaga ta kalle shi ya ce don Allah bayan kunne na ne yake min ƙaiƙayi ki ɗan so samu. Bayan kunne kuma ta faɗa ta da dafi hannuwa ƙirjinta i eh, ya ko ba za ki iya ba zan iya. A hankali ta kaso tana zuwa ta rufe idan ta ya ce Khadija don Allah ki mana. Ta sa hannu a hankali tana shafa masa bayan kunnen kamar yadda ya umarce ta. Sumbatar hannunta ya ƙara sumbatar hannunta ya ce matar don Allah Khadijan nan. Shafa min ta wajen gemu kamar wani ƙwaro ne a ciki ki duba min. Da sauri ta fiye da kai. Wayyo Afrin ban so hakan ba ki yafe min don Allah. Yana faɗan hakan hawa yana zuba masa a fuska daga cikin idanunsa. Limshe ido ya rintse shi da ƙarfi sam lokacin. Sam ko kaɗan baya son ya tuno abin da ya aikata a ce yau shi musin shi yake aikata bayan gida a jiki. A kwance ba shi da damuwa, ba shi da wanda zai tsarkake jikinsa gaskiya wannan abin ba ƙaramin abu ba ne. Limshe ido ya sake ya ce Allah ka bani lafiya ya Allah ka bani lafiya ko dan na samu na dinga tsarkake kaina da kaina ba sai na wahalar da matata ba. Yana cikin faɗin hakan ya ji sallamar Khadija tun daga falo ta soma jiyo sauti na tashi. Hakan ya sa ta tabbatarwa da kanta mai gidanta ya ajiya. Hannu ta sa ta toshe hancinta tare da cire ɗankwali ta toshe hancinta. Ya Musin, ya Musin me faru? Me ya same ka? shi huye ba tare da ya ba ta amsa ba. Har ta kai har ta sa ƙafa za ta shiga cikin ɗakin ta koma da baya tunani ta fara yi a zuciyarta. Shin in ya ga na toshe hanci me zai ɗauka? Zai ɗauka na wulaƙanta sa. Ko ba zan iya jure jin warin jikinsa ba gaskiya hakan bai kamata ba. Ta cire ɗan kwalin ta ɗaura a kanta da murmushi ta shigo ta ce ya musul me ya faru? Ko kallon ta bai yi ba. Ta ce subhanallah kar ka damu mana menene? Khadija dan Allah ki hakuri wallahi hakan ba a san raina ya faru ba. Ina ta kiran ki baki je ni ba ki hakuri dan girman Allah. Ban so na baki aiki haka ba. Wallahi na yi iya ƙoƙarina. Kafin ya karasa magana ta sa tafin hannunta ta rufe masa baki, ni baka bani aiki ba Salima, ni damuwa ta ma ina fatan baka fama ciwon ka ba don Allah ka dinga zama guri ɗaya. Yanzu in ta riƙe nan, ta tallafa hannunsa sai da ta tabbatar ta tallafa masa yadda za ta iya shigar da shi banɗaki domin ta tsarkake shi idan ta a rufe ta tsarkake mishi dukkan jikinsa. Ta ce cikin Ta je cikin wardrobe ta ɗauko masa kayan da zai canza duk wannan abin da take yi idanunta a rufe. Sai da ta tabbatar ta je gaban wardrobe tukunna ta buɗe idanunta ta ɗauki kayan kafin ta fara lalube har ta kawo masa kayansa. Sai da ta sa masa kayan ta shirya shi tsaf kafin ta buɗe ƙwayar idanunta. Ta kalle shi ta ce sannu ka je? Allah Ubangiji ya baka lafiya tunda ka ga na ma alwalar sallar magariba. Gara kawai na gyara gurin tukunna sai na wuce da kai inda za ka yi sallah. Daga mata kai ya tare da yin murmushi, na gode matata, na gode. Ki sani ke ce duniyata, na gode sosai sosai Allah ya saka miki da gidan aljanna. Allah ya miki albarka ya albarkaci ziyarar da zaki haifa baki ɗaya. Sun da kai ta tana wasa da yatsunta ta ce amin ya Musin, na gode. Ɗan ba ni mintuna ƙalilan bari na ɗan haɗa wurin nan. Cikin ƙanƙanin lokaci Khadija ta tattare komai na gurin ta wanke tare da sa turare mai sanyi wadda Ummu fa'ad ta haɗa mata. Ɗakin ya gauraye da gamshi kamar ba shi ne yake tashin warin bayan gidan manya ba. Bayan ta gama ta je ta fito da shi ya yi sallah sannan ita ma ta je ta yi alwala ta yi sallah. Kamar wasa har lokacin kwanciya ya yi. Lokacin da ta kamo su ya zo ya kwanta ta ɗauki abin shimfiɗa ta shimfiɗa za ta kwanta a ƙasa. Ya ce Khadija me ya haka ki zo ki kwanta ki sa fulwa a tsakiya ba komai. Murmushi dai ta ce a ka bar ni a nan wallahi ba komai a wallahi ba zai yi ba. Me yasa ke da gadonki ba za ki kwanta ba? Ba da Ada ta ce komai ba ta ɗauki filo ta dawo kan gadon. Har za ta kwanta ta jiyo murya Inna Jamila tana kwaɗa mata kira. Ta miƙe ta fita. Tana ƙarasawa ta ce Inna me ya faru akwai abin da kuke buƙata ne? Ta ce ƙwarai kuwa 'yar nan ke kin je kin kwanta ita kuwa tana can tana fama mana hargagi wai za ta ci faten wake. Shiru Khadija ce ta ce faten wake kuma ba komai bari na zo na ɗora mata. Ɗakin da ta koma ta ɗauki after days za ta dora kan kayanta da ta sa domin riga da siket ne mai kyau na atamfa. dan bai kamata a ce ta fita mai gadi ya ganta a hakan ba. Don a can za ta je ta girka. Kallonta ya ce ‘yan mata ina za ki je da daddaren nan haka. Ta yi haƙuri ina Jamila ce ta ce min anti Salma tana so ta sha faten wake. haɗiya fuska ya katamo ya ce je ki kwanta. Na ce ba za ki fita ba. Marere ce fuska ta ta ce, Ya Musin, don Allah ka bar ni na je. Na ce, A'a, ita inna Jamila ta dafa mata mana, me ya amfaninta? Idan ba ta zo ba ne zan barki ki. Inda ba ta zo ba ne zan bar ki je ki dafa mata. Ko da karfe biyun dare ne, amma tunda tana nan me yana ta na cewa ki dafa. Fita harkar ta je ki rufe mana kofa. Wata tsawa ya daka mata wadda bata taɓa jin ya yi irinsa ba, ta ce za ki kwanta ko sai na tashi. Kallonsa ta yi ta ce, ikon Allah yanzu in ce sai in na ce sai ya tashin tashin zai yi jimin mutum da karfin hali. Bata san cewar zancen da take a zuci yana fitowa ba ta ji ya ce ki ce na tashin mana ki gani in ban tashi na karya miki kafafuwa da an yi ba. Kin manta waye Musin ko? Kin ma san waye Musin kuwa? Ta ce ka yi haƙuri tare da shagwaɓe fuska. Ta je ta kulle ƙofar tare da yi ma inna Jamila bayani. Sororo inda Jamila ta tsaya tana kallonta. Ta juya a ɗakin ta ce ma Salma sai dai ki yi haƙuri in dai daren yau ne don wannan gurgun mijin naki ba mutunci ne da shi ba. soja nan na karya kar ya zuwa ya mun bori don ya gama min kashiri kar na taɓa masa Khadija. Don haka ba taɓa ta zan ba sai da ni na je na ɗora miki. Kallon inda Jamila sama ta ta ce zaman ki dama ba wani ci zan yi ba kawai don na wahalar da ita ne na ɓata musu lokaci. Inda Jamila ta ce to ke Salma in ban da abinki wannan gurgun me zai iya ai wallahi tallahi sai dai a kwanta ana mai shari. Dariya suka kwashe da shi suka kalli juna suka tafa kamar wasu sa'annin juna sannan kowa ya nemi guri ya kwanta. Khadija ce ta shigo ta kwanta a kan gado tana kwanciya bacci ya ɗauke ta saboda gajiyan da ta yi. Juyi take yi har ta matso kusa da shi ba tare da ta sani ba. Hakan ya sa ya kan Hakan ya sa ta kanannaɗe suka matso Mohsin na ganin wannan diramar bai yi sake ba. Ya fara wurga mata saƙonni masu zafi. Wanda hakan ya sa ta farka a hankali ta fara buɗe idanunta mafarki take yi ko bacci take yi. Jin saƙon nasa na kaiwa inda ya kamata ya sa ta fara mutsu-mutsu. Alamun za ta ja, a hankali ya ɗago jajayen idanunsa ya ce ki bari mana Khadija, wannan ne kawai fa, baya ga wannan me zan iya, ki taimaka min kar ki ce a'a kin ci. Ita ma kan da tana buƙatar ya ci gaba da abin da yake mata hakan ya sa ta lumshe ƙwayar idanunta. Ganin ta rufe idanunta shi kuma ya fara aika mata da saƙonni. A kwana a tashi ba wuya a wajen Allah cikin Salma ya kai wata biyar inda musin ya fara ɗaga a ƙafafunsa a hankali. Khadija tana koya masa tafiya. Da sun taka sun taka sai ya tsaya ya ce ni na gaji, ita kanta dariya yake bata. Yanayin shagwabarsa ita dai ta san mata suke da shagwaba amma me yasa ya musin ya fiye shagwaba ne dama. Duk kallon girman kan da take masa ashe ba haka ba ne. Babba da shi ya tsaya a gabanta yana mata shagwaba. Kama hannunsa sai ta ce don Allah ka ƙara takawa ko guda goma ne. Zaro ido ya ce Khadija kuma fa kika ce wallahi ba zan iya ba. Khadija ki yi hakuri na gaji ba zan iya ba ki ɗan rike ni. Tana rike shi shi ya tafi zai faɗi ta sauri ta rungume shi suka zube a gurin suna zubewa idanunsa suka sarke a da juna. Sun kai minti biyar suna kallon juna kafin ya lakaci hancinta. Wannan bakin naki duk sanda na rike shi sai na bashi wahala. Turo bakin ta tare da cewa ta ce a kullum ma yana shan wahala, ni ban san ran da zai daina sha ba. Babu wannan ranar kuwa, saboda burina na mai da ke zama tawa ni kaɗai. Ina mararin ranar da zan amshi abincina. Ba ta fahimci abin da yake nufi ba ta ce, ya me kake nufi kuma? Murmushi ya ce na nuna miki in ka bari kawai sai ka samu lafiya sai mu je ka nuna min. Haka kurin mu je kana shan wahala a hanya? Murmushi ya ce in. Mm. ‘Yan mata ko dai kin fara suna ne so kuma? Ta faɗa tana ɗan yaran ranta ya ce duba nake yi. Na sani ni ne nake son ki ke ba kya suna mu je a hakan kin ji? Amma yau ina mai tabbatar miki ba za ki kuɓuce daga hannun jarumin mazan nan ba. Tun yanzu ina iya tsayawa da ƙafafuna. Suna cikin wannan lamarin sai ga Salma ta fito da tuƙeƙen cikinta wanda rabanta da wanka tun jiya. Ba shebin ba kuma bakinta da gaja da gaja da ce. Ta fito tana turo turon baki ganin su yasa ta tsaya cak ta rasa me za ta musu don ta ɗaga musu hankali. Dokewa ta yi a wajen ta fara ihun kuka wayyo Allah cikina ku taimaka min. Musin ne ya ɗaga Khadija da sauri ya sa ƙafa zai ruga da gudu. Yana sa ƙafar sai ya tabbatar ƙafarsa ba ta yi ƙwarin da zai yi wannan gudun ba. Ya kalli Khadija ya ce Princess dan Allah yi sauri Khadija ba lafiya. Tana juyawa ta ga halin da Salma take ciki ta ruga da gudu tana faɗin anti Salma me yasa same ki? Dago idan ta ta kalli ta cikin ta ce Khadija wallahi ciki na yake murɗa mu ke san abincin da kika dafa min. Ɗazun ya sa ni kamar in ya sa ni ina zawo me kika sa a ciki ne? Kallon Khadija ya ce me kika sa a ciki Princess da har zai sa ta gudawa kin san wani abu kalilin zai iya taɓa bebin da ke cikin ta ko salma ke ya kike ji yanzu nan kallon sa ta ce ina jin wani iri ne yau din nan gaskiya ina buƙatar ka a gefe na kai min wannan alfarma kallon Khadija ya haɗe wasu yawu masu ɗaci tabbas yau kusan watanni uku kenan in bai manta ba rabansa da gefen Salma saboda lalurar da yake ciki kuma tana da gaskiya saboda tana da bambanci da Khadija To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci da kasancewa tare da ni Maman Al'ani.